Romawa Sura goma sha biyar Mu da muke masu ƙarfi cikin ban gaskiyarmu, ya kamata mu ɗauki nauyin waɗanda ba su da ƙarfi, don mu taimake su cikin kasawarsu, kada kuma mu nuna halin son kai. Bari kowa a cikinmu ya faranta wa ɗan'uwansa rai, saboda amfaninsa da kuma ginawar ban gaskiyarsa, gama ko almasihu ma bai yi son kai ba, kamar yadda yake a rubuce cewa. zage-zagen masu yi maka zagi sun faɗo a kaina. Gama duk abin da aka rubuta tun da a cikin rubutacciyar magana Allah, an rubuta ne domin a koyar da mu, domin mu zama da sa zuciya ta wurin jimrewa da ƙarfafawa waɗanda rubutacciyar maganar Allah sukan ba mu Bari Allah mai ba da jimrewa da karfafawa ya kai ku ga yadda za ku yi haƙuri da juna. a Sa'ada da kuna bin gurbin almasihu Yesu, ta haka dukanku za ku kasance da baki ɗaya da nufi ɗaya kuma, kuna ɗaukaka Allah wanda shi ne Uban Ubangijin mu Yesu almasihu. Ku karbi juna hannu biyu biyu, kamar yadda almasihu ya karbe ku hannu biyu biyu, don ku sa a ɗaukaka Allah. Gama ina dai gaya muku cewa, Dalilin da almasihu ya zama mai yin hidima ga Yahudawa shi ne domin a nuna gaskiyar kalmar Allah, a kuma tabbatar da alkawaran da aka yi wa kakannin kakanninsu, don kuma waɗanda ba Yahudawa ba su ɗaukaka Allah saboda jinkansa, kamar yadda yake a rubuce cewa. Saboda wannan, ya Ubangiji, zan yaɓe ka a cikin al'ummai, zan rera wakar yabo ga sunanka. rubutacciyar maganar Allah ta sake cewa, Ya ku wa'inda ba Yahudawa ba, ku yi farin ciki tare da mutanen Allah. An kara da cewa, Ku yabi Ubangiji, ya ku wa'inda ba Yahudawa ba duka, ku yi masa yabo, ya ku kabilu duka. Kuma Ishaya ya ce, Wani daga tushen Yese zai bayyana, zai tashe yi mulkin waɗanda ba Yahudawa ba, a gare shi ne kabilu za su sa zuciya. Bari Allah mai kawo sa zuciya ya ba ku cikakken farin ciki da salama, a sa'ad da kuke ba da gaskiya gare shi, domin ku yalwata ta sa zuciya ta wurin ikon Ruhu mai tsarki. ‘Yan uwana, ni da kaina na amince cewa ku da kanku kuna cike da kirki, kuna kuma cike da cikakken sani, har kun isa ku koya wa junanku. A rubutun nan nawa na fita a fili sosai ina magana a kan waɗansu abubuwa don in tuna muku da su. Na yi wannan kuwa bisa ga alherin nan wanda Allah ya yi mini, wanda ya sa ni in zama mai hidimar almasihu Yesu ga waɗanda ba Yahudawa ba. Ina aikin frist ta wurin hidimar shelar labari mai dadi na Allah don waɗanda ba Yahudawa ba su zama hadaya mai karbuwa ga Allah, waɗanda aka tsarkake su ta wurin Ruhu mai tsarki. Saboda haka ina yin takama cikin almasihu Yesu game da aikin da nake yi wa Allah, ba zan yi ƙarfin hali in yi magana game da wani abu ba, sai dai abin da almasihu ya aikata ta wurina. Wannan abu kuwa ne yadda aka jawo waɗanda ba Yahudawa ba ga yin biyaya ga Allah ta wajen magana ta da aikina. ta wajen ikon alamu da ayyukan ban mamaki, duka kuwa ta wurin ikon Ruhun Allah ne, wato, daga Urshalima da kewaye har zuwa ilikiru na yi shelar labari mai daɗi na almasihu har na cika aikin nan duka. A koyaushe, niyata ita ce in yi wa'azin labari mai daɗi a duk inda ba a san almasihu ba, domin kada ya zama cewa ina yin gini akan tushen da wani ne dabam ya kafa. a maimakon haka sai dai kamar yadda yake a rubuce cewa waɗanda ba a taɓa faɗa musu labarinsa ba za su gani waɗanda ba su taɓa jin labarinsa ba za su gane wannan ne ya sa sau da yawa aka hana ni zuwa wurinku yanzu kam na riga na gama aikina a wuraren nan tun da yake tun shekaru masu yawa ina marmarin zuwa wurinku domin in ganku na shirya in ziyarce ku yanzu, ina fata cewa a lokacin da zan wuce zuwa ƙasar Sifen, zan bi ta wurinku in kawo ziyara. Ina fata kuma bayan da na ji daɗin zama tare da ku na ɗan lokaci, zan ci gaba da tafiyata zuwa can tare da taimakonku. Yanzu kam za ni Urshalima don in kai taimako wa tsarkaka da suke wurin. Jama'ar masu bi wadda take a Makedoniya da kuma a Akaya sun ji daɗin ba da kyautai domin taimako waɗanda suke da rashi cikin tsarkakan Urshalima. Sun ji daɗi yin haka, ko da yake lallai wannan kamar haki ne a kansu, da yake waɗanda ba Yahudawa ba sun sami nasu rabon albarkun ruhaniya daga Yahudawa, ya zama musu kamar bashi kenan su yi amfani da albarkunsu na duniya domin su biya bukatar Yahudawa. In kuwa na gama wannan aiki, na kuma tabbata cewa na ɗanka musu wannan taimakon da aka bar saboda su, zan kama hanya zuwa Sifen, in kuma kawo ziyara sa'ada zan wuce zuwa can. Na tabbata cewa in na zo wurinku, zan zo ne da cikakkiyar albarkar almasihu. ‘Yan uwa’. saboda Ubangijinmu Yesu almasihu da kuma bisa ga kaunar da Ruhu yake bayarwa, ina roƙonku cewa ku taimake ni cikin famata ta wurin yin addu'a ga Allah saboda ni. Ku yi addu'a don in sami tsira daga hannun marasa bi a yankin Yahudiya, domin kuma taimakon da zan bayar a Urshalima ya zama abin karba ga tsarkakan da suke a wurin. Ta haka kuwa, idan nufin Allah ne, zan iso wurinku da farin ciki, in kuma sami hutawa tare da ku, Allah mai ba da salama ya kasance tare da ku duka. Amin.